wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. alhamdulillahi ah, abin da na yi tunani haka na gani lokacin da muke aiki ita <laughs> kai ba kyau ba kuma kana magana kamar wani bebe <laughs> dukiya ce <laughs> a dankali mahaifin ke mm, sun sanu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 ta a kai da kafa sosai ta ga an yi abin da ya dace kuma alhamdulillah kai ba kyau ba kuma kana magana kamar wani bebe <laughs> dukiya ce a dankali mahaifin ke hmm, sun sunu ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san baɗa mana like ku suburbuɗo mana sharhi sannan ku yada wannan ɗauka. Ta kenan.